الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل الأقدة من لساني يفقه قولي باهة والسلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan yammaci na litinin ashirin ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da sha uku miladiya a darasin mu na jiya mun tsaya ƙarshen aya ta sha tara cikin wannan sura mai albarka suratul ma'ida yau za mu tashi farkon aya ta ashirin faɗin allah maɗaukakin sarki wa iz qala musa li qaumi ya qaumi اذكروا نعمة الله عليكم kuma wannan shine darasin mu na hudu ina jin a cikin surar bismillah وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا ubangiji ya ce wa ilkala musa li qaumihi tuna yayin da annabi musa ya ce da mutanensa ya qaumi ya ku mutane na uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imomin Allah da yayi a gare ku iz ja'ala fikum anbiya a yayin da ya sanya annabawa daga cikin ku wa mulukan kuma ya sanya ku masu mulki wa atakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin kuma ya ba ku abin da bai ba wani ba daga cikin halitta wannan magana annabi Musa ya faɗe ta ga banu Isra'il a lokacin da yake faɗakar da su yana tunatar da su ni'imomin Allah da ya musu kuma dan ya sanya musu ƙarfin gwiwa na bin umarnin da Allah madaukakin sarki ya musu kamar yadda za mu na cewa su je su shiga al'ardal muqaddasa ƙasa wacce take mai tsarki ita ce ƙasar Sham to da ka annabi Musa ce ya qaumi ya ku mutane na lafazin ya qaumi malamai suka ce asali akwai ya ul kallin. a matsayin mudafun ilaihi wacce aka cire cikin zancen sai aka yi kasra litadulla alaiha asalin yadda zancen yake ya qaumi amma sai aka cire wannan ya'un din ta damirul mutakallim sai aka bar kasra a madadinta a wata kira'ar ya qaumu amma bisa ga kira'ar jumhuru ya qaumi to bisa ga kira'ar jumhur shi ke nuna cewa akwai wani abu da aka shafi to sana larabci malamai suka ce bayan haka za ka iya cewa ya kauma za kuma ka iya cewa ya kauma za kuma ka iya cewa ya ya duk ana fada amma dai kira'ar jumhur ya kaumi ya ku mutane na mutanen annabi Musa su ne banu Isra'il ku tuna ni'imar Allah da ya a gare ku ni'imar Allah da Allah maɗaukacin sarki ya ga banu Isra'il tana da yawa dan haka a madadin a faɗe ta dalla dalla a nan sai aka dunkule ta aka ce ni'matallahi ni'imar Allah a ka'ida ta malaman usul da kuma malaman luga sukan ce al-ismul mufrad inda al-idafa yakunu min siyagil umum suna guda daya idan aka jingina shi aka yi idafarsa to yana zamowa cikin sigogon umumi yana nuna dukkan wata ni'ima da Allah madaukakin sarki ya musu ta shiga karkashin wannan kalmar wanda nimomin kamar yadda na faɗa suna da yawa na daga cikin nimomin turo musu annabi musa da yayi na daga cikin nimomin saukar musu da littafin attaura da yayi na daga cikin nimomin inuwar girgije da ya musu a lokacin da suke cikin tihu yana daga cikin nimomin almannu wasalwa da ya saukar musu yana daga cikin nimomin lokacin da suka samu saɓani tsakaninsu da juna aka samu wata gawa ba a san waye kashe ba hakan ya kusa ya zama fitina a cikinsu sai Allah madaukakin sarki ya kinsa musu masu hankalin cikinsu suka ce a madadin mu kashe junanmu ba ga Musa annabin Allah ba a cikinmu mu je mu tambaye shi mana tun da shi ana masa wahayi Allah zai gaya mana waye ya kashe wanda ya kashe